wasu mata 'yan asalin jihar borno da ke zaune a babban birnin tarayya abuja sun tallafawa matan da rikicin boko haram ya daidaita a jihar borno mata da dama ne dai suka rasa mazajinsu da muhallinsu a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da jefa cikin wani halin matsanancin rayuwa ganin cewa mafi yawan waɗannan mata kan dogara ne kan abin da su ke samar musu don haka ne dai waɗannan mata da ake kira borno women resident in abuja suka turo ta su gudumawa ta hannun uwar gidan gwamnan jihar hajiya na kashin shatima don tallafawa waɗannan mata 'yan uwansu da suka samu kansu cikin wannan jaraba Dakta Hajiya ya bawa Kwalo babban dalakta ce a ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno wadda kuma ta wakilci uwar gidan gwamnan jihar Hajiya na na kashin shattima wajen rabon tallafin kayayyakin ga waɗannan mata kuma da kuma taimin ƙarin haske kan batun kayan tallafin da aka kawo kamar haka. ƴan uwa wanda suke aiki a Abuja mata suka haɗa kansu suka haɗa kai suka haɗa guduma wannan aka turo mana buhun shinkafa ma akalla dubu ɗari uku da hamsin da kuma zannuwa sama da dubu ɗari hudu da kuma kayan shayi da sauran abubuwan wanda ake amfani a cikin gida haɗe da su sabulu to abin da za a ce je sai dai a gode musu don sun iya sun tuna ba sa tare da mu suka haɗa haɗa wannan kayan taimako suka aika kamar mata nuna ne za su amfana da wannan tallafi da aka kawo kalla a kowane lokal gamman muna expecting mata kamar 200 haka za su amfana saboda muna so tun da an aiko daga abuja na muna so mu taba gurare da yawa amma dai mun yi zoni into senatorial district ne uwar gidan shugaban shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri Hajiya Inna Abdulkadir Rahe ta soma ne da roƙon ubangiji da baiwa waɗannan mata da aka bar musu marayu da ikon riƙewa. Muna roƙon Allah kullum ya ba su ikon riƙewa. Kuma kullum muna musu addu'a Allah ya sa ayyukan da ake koya musu ta fannin madan Allah sa su yi koyi da shi. To ko me matan da suka karbi wannan tallafi ke cewa? Sunana Hajiya Mero. Ko da jama'ar da suna Habuja mu muna muna mafa wannan wahalan ta same mu. aka kona mana gida ba mu da sutura ba mu da abin da za mu ci mu sha suka tuna da mu suka aika mana abin da za mu ci mu sha mu wanka mu wanke Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa su fi haka Allah ya sa kullun su Allah ya sa a mizani mun gode Allah ya saka da wasu kina da yaya ina da yaya sun kai nawa sun kai takwas kuma wannan shine kaman karo na farko da ka samu wannan tallafi eh shine karo na farko da wannan abu ya same kuma na gode wa matar gwamna da duk matar da ta zo filin gurin nan ba wanda bata ba dubu biyar biyar ya shiga mota ya koma gida ba kamar da me da me aka baku ne su mi ga su mi da su clean eh, su kayan eh, su omo da zani ko eh mun gode mata Allah ya saka da alheri da kudin mota nawa aka baku mu ba mu sani ba shi na cikin na kulle game daga nawa daga ina kuke ku mu daga bama muke bama wani kuna daga cikin wanda wannan rikici ya shafa ko eh gidan mu ma an kona wasu mata kenan da rikicin boko haram ya daidaita da kuma suka karbi tallafi da aka raba a fadar gwamnatin jihar da mata mazauna babban birnin tarayya abuja suka turo da rage musu irin wahalhalun da suke fuskanta sakamakon rikice-rikicen da ke faruwa a fadin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya